الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا shin ya wannan manzo ba ka ganin irin tufka da walwalar magana da munafukan yahudawa waɗanda suke riya ƙaryar cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka da abin da aka saukar wa manzannin gabaninka suna son su kai hukuncin warwar saɓaninsu zuwa ga wata shari'ar ba ta Allah ba shari'ar da mutum ya ƙirƙiro ta alhali an umarci su kafirce da hakan shaidan kuma yana nufin ya nisartar da su daga gaskiya nisantarwa mai tsanani wadda ba za su shirya ba